أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلد بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أبا آه، ينجز وتأتي المسلمين Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa ga shi ya sake nuna mana wannan rana mai albarka rana alhamis muna duga watan bakwai shi ne watan rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku domin ci gaba da karatu wannan littafi na sauran sunna na al'imamun barbarani muna rufa Allah ta'ala ka ji kansa da rama kuma yau insha Allah za mu tayi shayi na 298 kuma wannan shi shine darasinmu na 128 a cikin wannan littafi mai albarka mala yake cewa qalal mu'allif rahimahullahu ta'ala marubucin wannan lissafi ya faɗa Allah ta'ala ka ji ɗansa da rahama ce wa idza waqa'atil fitinatu idan fitina ta auku tsakanin al'umman musulmi kashe-kashe da tashin hankali da rashin zaman lafiya da ɗarɗar ya auku tsakanin al'umma mala ya ce falzam jaufa baitika galibinci tsakiyar gidanka ka koma gidanka kada ka yadda ka shiga cikin wannan fitinan kada ka shiga cikin wannan kashe-kashen kada ka yadda ka shiga cikin wannan ta zaune yadda ta faru mala ya ce wa firra min jiwarin fitna sa'annan kuma ka gudu ka sheka daga makwabtakar wannan fitina wadda ta faru cikin al'umma wa iya iyaka wal asabiya mala ya ce ina ma ka shidi ka shiga taitayen kawa daga abin da ya shahi asubanci wa kullu ma kana min qitalin bainal muslimina ala dunya fa huwa fitna mala yace duk abin da ya kasance na yaƙe-yaƙe na kashe-kashe na zubar da jini tsakanin al'umman musulmi kuma in kalle da kyau kaddi duka kashe-kashen nan da aka yi alar duniya ana yi na kawai da a samu abin duniya ba ana yi na don addinin Allah ba ba ana yi na don tutar musulunci ta daga ba mala ya ce fahowa fitina wannan abin shi aka ce ma fitina shi aka ce ma musifa shi aka ce ma tashin hankali shi abin da wajibi na ka nisanci irin wannan kashe-kashe ka nisanci irin wannan fitinar ka nisanci irin wannan yaƙe-yaƙen mala ya ce laha, wa hadahu la sharika saboda haka ka ji tsoron Allah wahadahu wanda yake shi kaɗai yake la sharika wanda ba ya da abokin tarayya wala takhruj fiha lokacin da fitina ta auku tsakanin al'ummar musulmi ana zubar da jini ana kashin juna mala yace wala takhruj fiha kakka yadda ma ka fita cikin wannan fitinar kada ka yadda ka hito cikin wannan kashe-kashen a ce da hannunka ake yi wala tuqatil fiha saboda haka kada ka yadda ka yi yaƙi kada yadda ka tasan wani da wani makani lokacin da wannan fitina ta auku tsakanin al'umman musulmi wala ta hawa kada ka karkata wala tu sha'i kada ka bi masu yin wannan abin wala tu ma'il kakka yadda ka karkata ma ga waɗanda ke aikata waɗannan ayyuka mala ce wala tuhibbu shay'an min umurihim kuma kada ka yadda ka su wani abu daga cikin al'amuransu waɗannan mutane waɗanda sun faru cikin al'ummar musulmi suna zubar da jinin musulmi suna kashe al'ummar musulmi su ƙone na ƙonewa su kwashe dukiya su kashe na kashewa su ƙona gidaje su yi duk abin da suke yi na ta'addanci mala ya ce to irin waɗanda mutane wala tuhibba shay'an min umurihim mala ya ce kada ka so komai daga duk abin da an ga gashi yana da alaƙa da irin waɗannan mutane waɗanda sun ka bayyana cikin al'ummar musulmi suna kashe-kashe suna kwashe dukiya suna ƙone abin da ya shahi gidaje suna ƙone abin da ya shahi amfanin gona na mutane wala ta hawa wala tu shahi wala tu mayil wala tu hibba shay'an min umurihim fa innahu yuqal imam al-barbahari yace domin ana cewa man ahabba fi'ala qaumin domin duk wanda ya so aikin wasu mutane khairan kana aw sharran abin nan aikin alkhairi na suka aikatawa sai ka so wannan aiki na aikin sharri na suka aikatawa sai ka so wannan aikin nasu imamul barbahar yace kama na amilan matsayi ne guda ga wanda ya aikata yanzu kun ga imamul barbahari yana magana a kan irin waɗannan fitintunu tun kusan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha sama da shekara dubu yake magana amma kadiba yana magana game yana magana na a yau abubuwan da suke faruwa a duk abin da ya ambata a cikin wanda gaba shi ka faruwa a domin waɗannan da sun ka ka wannan ta'addanci ai da sunan musulmai na ko ba musulmai ba ne musulmai na duka sunan nafinsu na musulmai na in za ka bi tarihinsu a zaƙulo su a hito da su ga hini wani an ka bi tiriyan-tiriyan sai an gwada ma sai an nuna ma ƙabilarsu ko ba haka ba amma yana kashe na kashewa yana kone na konewa yana kwashe dukiyar wanda ya samu dama ya kwashe dukiyarsa ya kone amfanin gona kaga wannan fitina ne wannan bala'i kuma duk wannan yana faruwa ne tsakanin tsakanin al'ummar su musulmi cikin gidajensu a cikin wuraren da suke rayuwa a wuraren da suke addini suke gabatar da ibadorinsu junnan na ake aikata waɗanga abubuwa mala ya ce wa faƙan Allah wa iyaku muna roƙa Allah ta'ala ya datar da mu da kulimar zatihi ga yadda Ubangiji wa zannabna wa iyakun ma'asihi ko muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nisantar da mu da ku daga saba ma Allah maɗaukakin sarki mala yace asharh qawluhu inda mala za wa idha fitina idan fitina ta kashe-kashe ta auku tsakanin al'ummar musulmi domin duk inda ka ji ana magana fitina to matsala ta wadda za ta kasance tsakanin su al'ummar musulmi ko da ana kashe-kashe ba za a ce wannan abin jihadi ba sai dai a ce fitina duk inda an ka samu tsakanin al'ummar musulmi wasu su ɗauki makami suna kashin wasu suna kona wasu to wannan ba jihadi an ce masa ba wannan fitina ake ce masa domin kaga su ma ai ɓangare ɗaya ai ba kwantawa za su yi ba su ma za su ɗauki makami domin ni domin su kare kansu domin ni domin su tsara mutuncinsu ina fata an fahimta to duk lokacin da abu ya koma haka ɓangare ɗaya musulmai na sun ɗauki makamai ɓangare ɗaya musulmai na sun ɗauki makamai ko da sun huskanci junansu suna yakin junansu to kaga wannan ba za a ambace ta ba za a ambace ta al-jihad ba sai dai ambace ta al wata fitina ta wata musiba ta wata zarabawa ce wadda ta auku tsakanin al'umman musulmi to shi na nan malai sai an ara haka ya auku falzam bai baitika ka lizinci tsakiyar gidanka idan waqatil fitina. idan fitina ta auku wahiyal qitalu musulmi muslimin shine abin da ya shafi kashe-kashe tsakanin al'ummar musulmi falzan baitaka kai ka lizinci gidanka kuffa daka wa lisanaka litaslama yace ka kame hannunka wa lisanaka kuma ka kame halshenka litaslama domin ka tsere gaban Allah a ranar tashi alƙiya amma irin wannan fitina ta auku kasta hannunka kasta bakinka kana ƙarfafa kana shajja'awa ga masu wannan kashe-kashen masu wannan ta'addanci wallahi matsayinka guda da su da suke aikatawa gaban Allah ranar kiyama duk abin da an kai musu wallahi haka za a yi ma gaban Allah a ranar tashin kiyama saboda haka za ka iske duk abin da ke gudana waɗannan da a cikin daji suna irin wannan ta'addanci za ka iske cewa wasu na nan tare da su cikin gari ko dai ya kasance ta shawararsu ko ya kasance ta bayaninsu ko ya kasance ta nunansu ko ya kasance ta dukiyarsu ko ya kasance suna taimaka musu da wani abu na harkar kasuwanci abinda suke da bukata da shi billahi allazi la ilaha illa huwa indan ka wannan dan ka samu dan abinda zaka ci na to na loma to, wallahi da su da sun ka kashe wani a wurin Allah duk matsayin ku guda a wurin Allah saboda haka zaka samu wani yana taimaka musu wajen sai su a musu feto wani sai su a musu abinci wani sai su a musu takalma wani sai su a musu sutura domin in baka yadda da wannan aikin da suka yi ba ai ba za ka fi suwa musu waɗannan kayan ba saboda haka yadda ka da abin da suka yi shi na ka fi suwa musu su turasawa ka da abin da suka yi shi na ka fi suwa musu takalma ka da abin da suka yi shi na ka fi suwa musu abinci ko ka ce baka yadda da abin da suka yi ba kuma kana irin wadda mu'amalar da su wallahi ƙarya haki aikin ka shi ya nuna mi ka yadda da abin da suke ga wasu nan kana gani da yawa sai ka ga jami'an tsaro an kama wani ya zo yana bayani da kansa shi alaka ce da su ta kalma ya kace su a musu wani alaka ce da su mai yake sai su a musu wani alaka ce da su abinci yake sai su a musu wani alaƙa ce da su sutura yake sai a musu to abinda musulunci ya ce in eh, irin haka ta faru ka kame hannunka wa lisanaka da halshenka saboda bi taslama domin ka tsaye haza wannan mala yace idza kana laysa li khurujika idan ya kasance bai kasance ba ga fitowar kamin bai daga gidanka fa'idatun babu wata fa'ida amma in akwai fa'ida a wajen fitowar ka daga gidanka domin a zo a san yadda za a yi a kashe wannan bala'i a kashe wannan fitinan Ku ka zauna kuma a gida gare ka bai halatta ba ina fata an fahimta wala yuqbilu minka falzab baitaka saboda haka in ya kasance fito ka daga gida bai da wata fa'ida sanan ba a karɓar wannan gare ka falzan baitaka ka rizumci gidanka amma idza kana li khurujika kama nas mala ce, amma idan ya kasance lokacin da fitina ta auku tsakanin al'ummar musulmi ana kashe-kashe fitowa kama annasi ka shiga cikin al'ummar mutane ka shiga cikin mutane waqti laqika bihim ka cuɗanya da mutane wa da'awatihim ila Allah ka dora kiran waɗannan mutane zuwa ga Allah su bar wannan ta'addanci su bar wannan aiki su bar wannan kashe-kashen wa bayanil haqqi da bayanin gaskiya fa'idatun wajen magana kare fitowa ka akwai fa'ida fakaruci to ka fito kada ka zauna a gida ka fito kada ka zauna a cikin garinku ka fito wa haza ma sama bil ikhtilafi wal uzla mala yace wannan yana daga cikin abinda su malamai suke ambato al ikhtilaf cuɗanya wadda ta halatta wal'uzla, uzla nan da gushewa kuma wadda ta halatta dama kalmomi na guda biyu ko dai a samu al ko a samu al-uzla al-ikhtila shine ka cuɗanya da mutane in akwai fa'idar ka cuɗanya da su al'uzla shi ne ka gushe daga cikin mutane in babu fa'idar ka zauna cikin mutane kowane yanayi ka kama a haka kowane lokaci ka sa a yi haka akwai lokacin da ka cuɗanye da mutane shine addini shine musulunci akwai lokacin da kuma ka keɓance ka koma kai ka ɗaya shine addini shine musulunci da lokacin da ake da buƙatar ka keɓance ka zama kai kaɗai ka ce lokacin kuma za ka shigo cikin al'ummar musulmi to ka kayi abin da musulunci bai san da shi ba ka gura abin da musulunci bai karanta ba al-ikhtilaq wal uzla mala ce cudanya ko gushewa ayyuhuma afdal wani na Na Kulu, malam yace muna cewa ya yaqtali waɗannan kalmomi guda biyu suna sabawa idza kana fil ikhtilaq fa'ida iya kasance ka hito ka cuɗanya da mutane akwai fa'ida wa a watan Allah da kiran mutane zuwa ga Allah wa bayanu lil haq da bayanin gaskiya fal ikhtilatu afdal wannan lokaci ka cuɗaya da mutane shi yake wa idza kana al ikhtilatu bin nas in ya kasance ka cuɗaya da mutane wa da'watuhum ka kira su la tufidu shay'an ba ta da amfanin komai to fal ikhtilatu ahsan wannan lokaci ka gushe shi ne kana ganin waɗanda mutane inda sun ka kai ga harkar ta'addancin su da wuce wuri wanda suke yi ko da ka kira su ko da ka nuna musu ka kira su zuwa ga gaskiya ka nuna musu wannan abin da suka yi ba daidai na ba sun riga sun yanke shawara haka za ka yi to ka gushe musu kada ka kira su kada ka yi musu bayanin komi ka kyale su shi ne yake wa hadha fil ladhi indahu ilmun mala yace duka wanga ko ana magana ga wanda yana da ilimi na amma allazi inda hu ilmun amma wanda abun sa bai da irin wannan ilimi wanda zai kira mutane su ba abin da suke yi na kashe-kashe su ba abin da suke yi na ta'addanci su ba abin da suke yi na zalunci fa ya atabiru ala kulli hal wannan zai gushe akan kowane hali ba a aza masa ba la'alla yuftana dan ka a fitine ta wa huwa la yadri alhali bai sani ba wala ya arifu bai sani ba wal jahilu kaga wanda a jahili wanda bai san yadda zai yi ba ya gyara irin waɗannan mutane ya zama bai tahu wannan zai lizinci gidansa amma alimu amma wanda yake masani faka ma zakarna kamar yadda mun ka ambata can baya in ji malami na tafsir na abin da ya shafi magana hilla hilla kenan kalmomin da malai ka guda biyu al-ikhtilat wal uzla cuɗanya da gushewa in ya kasance lokacin da mutane sun ka bayyana ba abin da suke yi sai ta'addanci da sabon Allah da kashe-kashe da zalunci da wuce wuri in magana ka zuwa gare su akwai fa'ida in kai magana suna iya bari tunan wajibi na gare ka fito ka ja hankalin ka yi musu faɗa ka nuna musu abin da daidai ka nuna musu abin da ba daidai ba wanda shi a musulunci amma in ya kasance ko da ka yi musu magana ka ja hankalinsu kana nuna musu abin da daidai ba su ji ba su saurarawa sun riga sun yanke shawara to ka gushe ka koma san inda musibar su da wuce wurinsu ba zai same ka ba wannan shi ne musulunci wa alaikum Eh, eh. Eh. ya yi daidai ai za mu kai yana nan gaba kaɗan akwai dafkus sa'i ɗan ta'adda lokacin da zai taso ma da ta'addanci ko dai yana nufin ranka ko yana nufin dukiyarka ko yana nufin iyalinka to ba inda musulunci ya ce ka kwanta ya kashe ka ba inda musulunci ya ce ka kwanta ya kwace ma dukiya ba inda musulunci ya ce ka kwanta a ci mutuncin iyalinka ai Allah mai ai ai shahada shi ko wanda in ka kashe ka kashe banza fadamuhu hadrun jininsa banza ne jininsa ya je ga banza shi ne hadirin ne eh? Eh. eh eh wannan jami'an tsaro na jami'an tsaro na gwamnati ta san da su ita ta sa su saboda haka duk wanda an kasa ya yi ikhlasin niyya ya yi zai yi don mi don ya kare jinin al'ummar sai ya kare al'ummar musulmi shi ma an kashe shi ya shahada shi ma an kashe shi ya yi shahada ina fata an gane to Allah ya taimake mu to shi na nan mala yace wa iyyaka wal asabiyya ka shedin kada ta'assubanci ba. ai at-ta'assubu lil batil shine ta'assubanci na banza wal intisara ka dora neman taimako da ra'ayinka ga ra'ayinka kullum kai kana ganin dole sai ra'ayinka shi a daidai jama'a kika? ko ga jama'a ka autanta ni ilaiha ko ya kasance kana da alaƙa da wannan jama'a ij'al al-haqqa fa sayya gaskiya huwa maqsudaka shine maqsudin ka wa faka kuma shine nufinka sawa'un daidai ne kana ma'aka gaskiyar nan ta kasance tare da kai aw ma a gaire ka ko tare da waninka wa sawa'un dai ne kana ma a jama'a tuka gaskiyar nan ta kasance tare da jama'a ka aw ma a jama'ati gairi jama'a tuka ko yana tare da wata jama'a wadda ba jama'a ka ba ij'al hadafaka al-haqqa kade sai ya manufarka ita gaskiya Wal والحق ضالة المؤمن ita gaskiya ba takkar dabba ce ta mai imani aina ma a akhadha duk inda ya samu ya karba amma man ya ta'assabu li ra'ayi amma wanda ke ta'assubanci yake kariya ga ra'ayinsa abin da yake gani wayar kudul haqqa ya kakkada gaskiya fa hadha min dinil jahiliya wanda addini na wanda ake tun kafin musulunci saboda haka ko da mutanen nan kabila kata jama'a kata harshen ka guda da su sun kai abin da ba daidai ba ka faɗi lallai sun yi ba daidai ba abin da sun kai ba daidai ba ne abin da sun kai ba musulunci ba ne wa min asabiyatul jahiliya kuma yana daga cikin ta'assubanci na jahiliya wa laysat min al-islam wannan ba musulunci ba ne wal muslimu shi musulmi ya ba an al haqqi yana binciken gaskiya ويتبع الحق ينا بيكسيا مع من كان قاعد وان كسيا تكفن هذا هو المسلم الصحيح وان شيء مسلمي ان غنتشي يجعل هواه ينا سن سرنسا تابعا ما بيا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدين من ذا الله يزول كما ورد كما يدل عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzo Allah fil hadisi الثالث الذي في الأربعين وأن أسكى أربعين وصاه النووي رحمه الله إمام النووي إن قلتاشي أن ذلك أربعون حديث قال من دعا الله لا يؤمن أحدكم لا ينكب ذيكة في إيمان حتى يكون هواه تبعا لما جئت به sai son rene ta kasance ita an mai biya ga abin da su to manzo Allah ce ɗayan ku ba zai kasance mai cikakken imani ba hatta ya kula hawawu. sai son rai ne ta kasance taba'an ita an mai bi ma ji ita bihi ga abin nan da nan zuwa shi to kun ga in mun ka bibi na hadisi mafi yawa bala'in da mun ka shiga a yau da musibar da mun ka shiga a yau da tashin hankalin da mun ka shiga a yau mun ba karanta suwa alqur'ani mun ba karanta suwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mabiya ba abin da muke ji in ba son rai ba ka kawo magana kai in ba magana ka an kabi kai ba ita an magana ba ka kawo shawara in ba shawara ka an kabi ba ita shawara ba ka kawo ra'ayi in ba ra'ayin ka an kabi yawo ba shi an ra'ayi ba ina fata an gane wannan nan bala'i yake nan musiba take kuma wallahi duk wanda ya kasance a haka ya mutu akan haka bai tuba ba wallahi ranar tashin kiyama zai shiga wuta da Allah ta'ala ya ce muna wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'a wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'a ya hane ransa daga abin da take so to lokacin da baka hana ma ranka abin da take so ba kuma wannan abin ba na gaskiya ne, to ina magana shiga aljanna gare ka inna nafsa la'amaratun bisu tace illa ma rahima rabbi rai da haka gani ko da yaushe tana umurni na da mummuna sai ka ce waɗanda su an mutanen ka su an jama'arka kuma ba su da gaskiya kuma ka tsaya kare su ina za ka sa kanka a ranar tashin kiyama duk wanda bai da gaskiya bai da gaskiya duk wanda adda gaskiya shi adda gaskiya ko da ba musulmi ba wannan shi ne musulunci na mi ka ce to ba ga ji wanda ya shi ba imamun nawa ya shi ba imamun nawa shi ya yi shi mai riya sani shi ya yi ya yi littafai da wa haza wannan ya sabjiquhu qawluhu ta'ala kuma ya gaskanta shi fada Allah madaukakin sarki kullama za'ahum rasulun duk lokacin da wani manzo zo musu bi ma la tahwa anfusuhum kaza ɗabi'a yahudawa ta duk lokacin da wani manzo zo musu jimala ta hawa an fuso da abin da ransu ba ta shawa ba shi take so ba Allah ce farikan kazzab wani yanki sai su karyata su ce ma annabawan nan karya ku wa farikan ya kasuluna wani yanki kuma sai su kashi kaga shi ɗabi'a ce ta yahudawa kuma wallahi duk wanda ya kasance yana kariya rashin gaskiya lokacin da ya ta kariya ta ya ko ba haka ba ya san shi ganin shi kai inda ya haka nan ba an ka ce ya faɗi akan jayar da ya kai shi ke nan gani ya kai da martabar da matsayinsa duk sun zube to shi ko shi mutumin kirki na Allah ba shi yake kallo ba lahira shi ke kallo lahira ake kallo yanzu ku diba ba jiya mun kan da ku ba cikin motsa ai matsala ce aka zo da wajen amrubun al'ad da afa ko ba haka tunna an kulla mai aure da mace bai sadu da ita ba sai ya saki afa me yake cewa yace inna ma talaqul bikr al wahida abu dun al as yace ka sani wa kai matsayin ka kai mai wa'azi kai mai karantar da mutane wanga ba hurumin ka bane kaga lokacin da ya gaya mai haka ya gaya masa abin da a gaskiya kuma ya saba abu dun al as me yake cewa sai yake cewa al wahidatu tubinuha yace in dai an daura ma aure da mace baka sadu da ita ba ka ke ta kai mata saki guda to saki ba nuna yace wa salatu tuharrima uku ya haramta ta gani lokacin da ya masa gyara ya karba ko bai karba ba to in kai na sai a ta jidali da ko ba haka sai ta jidali da Allah ya sawa qawluhu ya yace wa kullu ma kana min qitalin bainal muslimina duk abin da ya kasance na kashe kashe tsakanin al'umma musulmi ala duniya a kan duniya ko huwa fitina fitina ba shi na aka yi ba duk waɗanda da kashe kashe ɗin wasu yake dina ba su yi kaza duniya ta ba lahira ta ba ba kan lahira suke yi ba babu wanda ka kaje yana yi wai ya ce yana yi na dai ya ce ranar kiyama ya samu aljanna babu shi kawai kola abin da zai waɗi za ka ja ce an kashe mai mutane za ka ja ce an kore mai dukiya asabiya ne asabiya shi shine jahiliya in an kai ma ba daidai ba aka ci zalin naka abinda an ka ce ka je ka yi tsara in an ba ka haƙƙin ka shi kenan in ba a ba baka ba kai hankuri ka je gaban Allah a ranar tashin kiyama ka gani Allah ba zai sakan kama ba Allah ya tsawata saboda haka alƙitalu bainal muslimina la yajuz ka saka shi tsakanin al'ummar musulmi baya halatta haramun لأن دم المسلم haramun domin jinin musulmi haramun na qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kira da aminci Allah tabbata gare sa yace la ya illu damu muridin muslimi baya halatta jinin mutum musulmi illa bi ihda salat zai da ɗayan abubuwa guda uku an nafsu bin nafsi ran da ta kashe ita ma a kashe ta wasayyibu zani da bazawari mai zina wa tariku lidinihi da wanda ya ba addinin sa al mufariqu lil jama'a wanda ya dai ba da umma musulmi wa damul muslimi ma'sum saboda haka jinin mutum musulmi tsarare ne wa kazalika damul mu'ahadi haka nan jinin kafirin da an kai amana da shi kafirina akwai amana tsakanin ba za ku kace ba za ku yaɗa ba zai yake ku kuna zama amana tsakaninku allazi huwa wa bain waliyil muslimina ahad tsakani ne da abin da ya sha shugaban musulmi akwai alƙawari aw bainahu wa bain ahad afradil muslimina amana ko ko tsakani ne da abin da ya sha ni shahi kun musulmi akwai wata amana fa innahu haramu dami bil ahad wal amana wallahi duk da yana kayi jininsa ka zubar da shi haramun saboda wannan alƙawalin da an kai da wannan amana saboda haka ko da ka gurina wajen ya taho ƙasar ku inda ku asalin jaye ku musulmi ka ce wai kayan banza zai bauta ma Allah bari in a makami yuka ko takoji ko bindiga in kashe shi ka aikata haram ranar kiyama Allah zai ma azaba balle ga ƙasa ta duk wanda ke shugabancin ƙasar Najeriya duka dan najeriya da musulmi da wanda a kaburi kowa yana da yanci ya je ko ina cikin kasar nan ko ba ka'ida ta wadda take rubutacciya ba ka'ida ce ƙa'ida ce wata take rubutacciya فإنه حرام الدم بالعهد والأمان والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق Allah ta'ala shi kada ku kashe rai wadda Allah ya haramta a kashe ke da cincinta wan nafsu rai Allah sai harama Allah wadda Allah ya haramta hiya nafsul mu'mina ita ce ran mai imani aw nafsul mu'ahada ko ko rayuwar wadda an kai alƙawari da ita aw musta'amana ko wadda an ka bata aminci hadhihi nafs wannan rai allati harrama Allah wadda Allah ya haramta fala yajuzu an tuqtala illa bil haqq bai halatta a kashe ka sai da cincinka wal haqqu gaskiyan nan ko huwa ma bayyana hu rasul sallallahu alaihi wasallam shine abin da manzo Allah bayyana bi ihda salat da daya abubuwa guda uku in ma qisasu nafsin bi nafsin ko dai ayi qisasi ayi sakayyar kasa rai da rai wa in ma zalim muhsinun ko ko mazinanci wanda ya kasangantu yurjamu za a je sha ta ya mutu hayyamu wa imma murtadun ko ya ridda yuqtalu za a kashe riddarsa idan riddarsa hadha alladhi shine wannan wanda yake yuhu dammal muslimi yake halartar da jinin musulmi wa ma ada zalika amma duk abinda da ba wannan ba fa inna dammal muslimi haramun wallahi zubar da jinin musulmi a kashe musulmi haramun na idza kana hunaka burratu in ya kasance cikin al'umma an samu ɗan waɗanda sun ka cikin al'umma aw kawari ko waɗanda sun ka daga shugabanci kharaju sun ka alal musulmina akan musulmai au bagau alal musulmi ko sun kai ta'addanci akan musulmai kamar yadda kidnappers din da suke a yau fa innahu yuqataluna wallahi za a yake su za a karkashe su dab'an li sharri saboda a tungo sharri su amma lali kukuri ba dan wai suna kafa ba ina ba ta an gani saboda a tunkuɗe daga sharri ba da wani suna kafirai ba fa yuqatalu al-khawarij gan khawarijawa waɗanda sun ka fita daga jagorancin shugaba na al'umma musulmi kuma suna yaƙi ne su ne khawari za a yaƙe su wani ƙatar lubugat sa'an nan za a yaƙi waɗanda sun kai tawaye ka gani alladina yusuluna alal muslimina waɗanda ke ƙetare iyaka kan musulmai wa yastahilluna al-hurumat suna halartar da abubuwan da Allah ta'ala ya haramta ba da suke yi ba su zo su kone gidajen mutane su kone amfanin gona su kwashi dukiyar mutane ba haka suka yi ba to yuqataluna waɗanda za a yake su gabtan lishabi saboda a tunkuɗa sharrin su wa kada amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi qitalihim manzo Allah ya umurni a yaƙe su wa amara Allah bi qitalil bughati Allah ya umurni a yaƙi ɗan ƙetare iyaka qala ta'ala Allah ce wa in qa'ifatani idan aka samu jama'a biyu na mu'minina daga cikin masu imani in qatatalu sun ka dinga kashin junan Allah ya ce fa aslihu bainahum Allah ya ce ku yi gyara tsakaninsu ga waɗanda musulmi na sun ɗauko makami waɗanda musulmi na sun ɗauko makami to duk da waɗanda makaman da sun ka ɗauko har yanzu bai ɗebe musu wannan suna na zaman su masu imani ba wa in ne min al-mu'minina kaja iqtatalu kaga sai da Allah ya ambace su masu imani sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma ya akwai da za a yi ku gyara tsakanin su a gyara fa in ba ga dawo ma an zo ana tattauna ku ku bai sun kashe ba mu bari ai muna kaza ai muna kaza ai muna kaza an kashe muna iyaye an kashe muna mata an kashe muna dan uwa an kwashe muna dukiya an yi kaza an kai kaza an kace ku aje ku bari fa in ba yi damu ba in ɗayan ta ƙetare iyaka alal ukura akan ɗayan Allah ce fa qatilul lati qabli Allah ce wannan da ta ƙetare iyaka ta ke bari ku ya ƙeta hatta ta fi a ila amrillah har sai ta dawo akan umarni na Allah sai ta dawo ni a kan kai sai ta dawo ni a kan layi amara Allah bi kitabin bukhari Allah ya umumi a yaƙe in keta da iyaka wa amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin qawari manzo Allah ya umumi a yaƙe qawari dawa fa qala annabi yace fa aina ma laqitumuhum faqatuluhum manzo Allah yace duk inda kun ka same su kashe jinin su ya halatta tunda sun kai ta kaga al'umman musulmi dab'an lisharrihim anil muslimina da a tunkuɗa sharrin su daga musulmai hada tafsir wanga bayani da mun kai illa illa wannan ana magana na fi kitalin muslimina da yakin waɗanda an musulmai al'asula abinda asali ka ɗauki makari ka tasan ma ɗan uwanka musulmi annahu la yajuzu bi halatta illa fi halatil baghi sai halin da sun ka ƙetare iyaka aw halatul khuruj musulmi na, ko halin da suka fita daga cikin al'ummar musulmi sun ka koma bangare guda ba abin suke sai ta'addanci da kone-kone da kashe al'umma wa kazalika haka nan idan sala alayka muslimun kaga idan musulmi ya kwato ma ya taho ma girshi yuridu akhdha malika wa yana son dukiyar da ka wahala shi karkaru kana tara ɗaya rana ya kwace kai ka hida aw yuridu qatalaka ko ya taso ma ga dangada mi ya kabi ya kashe ka aw yuridu fujura kalan ko yana nufin fajirci zina bi ahlika da iyalinka to wallahi fa innaka tadfa'u ka tunkuɗe shi bi aikaril umuri da mafi saukin lamari wa ashalaha ko mafi saukin ka fa illam yanda fa in bai tunkuɗu ba kace ni haka ni dukiya ta haka ni rayuwa ta haka ni iyali na haka ni ka bari musulunci bai ga kai haka ba kaga shi ya riga ya yanka shawara In illa bil qatl sai ka ka kai ba in fa innaka taqatu to kai sai ka kashe saboda ka duwan ga shirmen da aka yi kaga mutane gari gaba sai ana da a guje ana gudu ina ba billahi lalli in lokacin mutuwar kai sai ka mutu wani cikin dajin sai ka faɗa wani ka zazzabi ya mutu wani wahala kishirwa ka halaka ya mutu duk babban musiba ba ta yi tsoro ba duk babban musiba ba ta yi ba hubbun duniya wa karaniya sun kawo Wala shi na abbala son duniya da kyamu mutuwa ko mutuwa da sai kamu duk shi na ta kawo waɗanda bala'i shi na ta kawo ga musiba har ta ba guda nawa an ka tsaya an kai kuma waɗannan 'yan ta'addan sun ka gudu wallahi matsorata na in ba tsoro ba ya za a yi ka koma wani yi can ka laɗe ba ka zuwa a yi gaba da gaba da kai Allah ya tsawar to bayan naka ka kasu duhu ka ja wai an mutum yana ji yana gani iyalinka dan ta'adda mutumin banza wai ya kajin ci da iyalinka kana ji kana ka musulunci bai yaba ka tunkare ga dangane in mutuwan naka mutu wallahi sai ka mutu to ni na za ka yi ni za ka kinta cikin duniya ni na na haka bukata walau isa alfan sun ba alfai na ba'ada wala budda ni ta tasiru ila alqabuli ko da ta ce tara dubu aka ƙara ma dubu wata rana dai shikenan to kaga duk wanda za a wannan walakanci gaba da iyali ne ya tsale wala hayya mutu bakin ciki zai zai rabuwa da shi to kaji abin da a musulunci ka ga abin da aka al'ula wanda shirin da aka yi su kama mutum a cewa a bada kudin fansa don ne kudin fansa ne wallahi shi na suke samun dama suna wannan ta'addanci wallahi ba don kudin da ake basuwa ba da sun bai duk wanda sun ka kama ba tare da hakki sun ka kama shi ba in sun ka kashe shi ya shahada ko ka ba da kuɗi an dawo da shi mutuwa zai ko ba haka ba ko ka ba da kuɗi an dawo da shi mutuwa zai zai kuma ranar da duk zai barin duniya kana iya hanawa ba ka iya hanawa fa innaka taqtuluhu ka gani wa qatluhu hadrun kace shi ka kashe banza saboda haka fa da damul muslimi ya halatta jinin musulmi amma ta wani bangare bisiyala lokacin da ya kwado ma wal badai da kaita da iyaka wal khuruji da hita wa da dariki da yan kaka hanya tara hanya kuna kabuwa kawai sai ku gan to a runtuma kawai a gani mai ɗaukar girma ke ɗauka kai lokacin da za a kashe ka wannan lokaci akan haƙƙi an ka kashe ka shi ko ya an ka kashe shi ya san an kashe banza wallahi a tsorace a tsorace suke hadha alladhi yubihu damul muslim wannan shi ka halakar da jinin musulmi walaysa wa zalika laysa liqubuli wannan ba dan kafirci ba bal daf'al li sharri saboda tunkuduwa daga sharrin ana anan daga rai aw anil hurma ko akan abin da shahi abin da Allah ya girmama aw anil mali ko akan dukiya hatta al mal ka gani hatta kuɗi da kake gani la tasruquhu ya aqubu malaka wala kaka bashi an shi kuɗin ka to balle a ce ya kama wani naka ka ji dangi duka an tasa da kowa an je an ba kai iskan banza mashayi wannan ba daidai bane kuɗinka na ha ga na-ka na yanzu ga su an ka ce ya taso ma an ka ce kakka baya ko da rayuwarka tana da, to ya naka da an ce ya kama wani ka ce ka bada kuɗi na musulunci ya ce ka baya ana jin jarasin da kyau kuɗinka kai ga kana kana ga zu ga hannunka an ka ce kakka bashi ko da yana kashe ka kakka bashi to ya naka da waninka Yin ba da aula kenan ga ka da shi gaba da gaba wannan ina gaya ina ga muku abinda a musulunci ba wai ina gaya muku abinda wai za ka cewa in ba kai boye za a ga laihinka wannan magana ko aje ta gi ba ita muka islam muke kuma duk lokacin da an kafa musulunci sai an shiga cikin halin kakani kai kuma shi na wallahi an ka shiga to da sun kaga sun sun sun taba sun kwanta sun ga jini duk an ka kama a to a haɗa miliyoyi suna cikin daji a ce a kai musu sai sun ka ce ba su bane amma sun kama a ɗaya biyu uku hudu in ba ku ba mu ba kashe shi za mu ku kashe shi ku je ku gaya ma Allah haka an kai da wani wallahi suka kama wani suka rike shi yana waya da su kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai da magana ta yi tsawo yace in ba ku kashe shi ba ku haifa ba ku kashe shi billahi ko shi suna ban ba shin kuna jin darasin da kyau musulunci ya ce in mutum ya taho kai kudinka na da shi ya ce ka kawo musulunci ya ce ka shi ko da ko zai kashe ka iya kashe ka kayi shahada in ka kashe su ka kashe banza ku gane darasin da kyau to ya nasa dan ya kama wani na ina an gaske ka ba da to duk abin da ka ga nuna matsala da ma fara in kowa ya san wannan to wani cikin gidan misali shi an ka kama jarabawa ce daga Allah Allah ya kawo mana jarabawa shi ma jarabawa kowa ya rika kudi shi ya musulunci a je a roƙi Allah kuma Allah zai mai mahita wallahi amma sakin wannan layi a zo a hau layin da musuluncinmu mu bai karantar da mu ba to shi ya samu halin ƙaƙa na eh eh duk abin da ka kawo nan na gaya ma rashin sana hakika na abin da a musulunci ba ai duk wanda ya san haka yana bai bai musulunci cewa ba bashi in sun kama ka sun ka da kai kun kama ni ba ta haƙi ba bai yi muku gobi ba wallahi ko ni ban ba ku in kashe ni ba ku ku kashe rai dai gudana in kun ka kashe ni ku ko ku dawama a duniya sai a kasu lokaci guda su sa dindiga su halin da ku sai musulunci yake kayi shahada manzo Allah yake kayi shahada to ni to ko ko kai da daji ka to cikin garin kullum cikin bakin ciki kake da wahala in bayan bakin ciki da wahala ya cikin duniyar sa ni na ha cikin sai na dade ni kai Allah ya tsawata aw anil hurma aw anil mal hatta al mal la tatruku kaga kuɗi kakka bari ya akudu malaka kaga ya an san ma kuɗi dafi'u ka tunkuɗe shi ka hormai walau bil qatl ko da ka kai ka kashe shi wa kazalika al-i'tida'u al-'am malai ce haka nan ƙetare iyaka wanda ya haɗe alal musulmi na akan musulmi ta kama irin yau ai shine am din wa ala amnihim ƙetare iyaka wanda ya haɗa al'ummar musulmi wa alaƙan nuna a kan abin da ya shahi zaman laye an ka ƙetare musu iyaka da kaɗai tsaye ana kaɗe musu hanya da kohon hanya a tare aubin bazin, ko da ƙetare iyaka bil khuruji da fita alal musulmi na akan musulmai duk da hukunci guda na haka ba har yanzu babu inda ka ji mala ya ce kai ka ba da kuɗi ko a kama wani naka a bada kuɗi a je a fanso shi kamun da an kai mai na zalunci na kamun da an kai mai na ta'addanci na saboda haka da ake bukata da mu kyautata niyya wallahi duk lokacin da kake da aqida lokacin mutuwar ka ba bai zai yi ba sai lokacin da Allah ya shata mu ga sunan da yawa sai ka ga an ce an kama mutum kai mace ma wani lokaci sai ka gani ta hanhar ke ta gudanar ta shi ya ce a sake su ita ka gani kuma ba su wani abu ko ba haka ba ka ga lokacin mutuwar bai ba yana aina ma ta kunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyad ko ba haka ba wallahi wannan shine musulunci kuma shi wannan shine islam na'am na'am